Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Talata tara ga watan Yunin shekarar 2018 kan mitoci da suka hada da sha shida 25 da kuma talatin A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango da 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a mu da warhaka, Baba Yakubu Makiri ne tare da Hafsat Maina Muhammad. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Wasu muryoyin ƙananan yara da aka ji sun ɗi mauta suna neman iyayensu da aka ji a wani sauti da aka sako. shugaban kasar china xi jinping ya ce yana fatar amurka da koriya ta arewa za su iya aiwatar da yarjejeniyar da suka kulla a taron kolin da suka yi makon jiya a singapore kanun labaran kenan to bayan kun gaba jin labaran za ku ji kira da shugabannin ma'aikata a najeriya ke yi wa shugaba muhammadu buhari akan jinkiri da ake samu wurin tabbatar da kasafin kuɗin shekarar 2018 shugaban kasa shine kare mai gaskiya a cikin gwamnati da duk sauran kowa ya zo ne ya cika aljihunsa dole ne ko ya san halin da talakawa suke ciki a ƙaramin hukumar basa da ke jihar filato kuma ana ci gaba da zaman ɗarɗar tsakanin fulani da kabilar irigwe bayan sababbin tashe-tashen hakula a yankin yanzu haka sun zo sun shiga wani gida a nan don harbe mutane guda hudu guda daya kuma yana asibiti yanzu haka yan sanda sun zo nan ai sun zo sun gani sun dauki hotuna na gawacin da sauransu sun tafi Muna kuma ɗauke da rahoto akan radan yaƙi da yi wa mata fyaɗe a lokutan yaƙi da wakilinmu Suleiman Muni Barma ya aiko mana daga birnin Yamai. Sa'annan Safinatu Salisu dangi kuma na tafi da shirin ta noma tushen arziki. Sai kuma ra'ayoyin da ku ba sauraro kuka aiko mana amma duk sai kun gaba shan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Wasu muryoyin ƙananan yara da aka ji sun ɗi mauta suna neman iyayensu da aka ji a wani sauti da aka sauko bayan da hukumomin shige da fice na amurka suka raba yaran da iyayen nasu sun harzika mutanen amurka da yawa kuma ya fusata su da gwamnatin shugaba donald trump da matakan da ta ɗauka kan bakin haure da ke shigowa a kasar ba da izini ba a cikin halin da ta kira na ba sani ba sabo wata kafar watsa labarai mai zaman kanta mai suna ProPublica ce ta sako wannan sauti mai tsawon kusan mintoci takwas wanda kuma ta ce wani mutum ne mai aƙidar tone-tonen asirai da ba a tantance sunansa ba ya ba da shi ga wasu lauyoyi ɗaya daga cikin muryoyin da ta ƙara fusata mutane ita ce muryar wata yarinya ƙaramar yarinya 'yar shekara wato shida da haihuwa wacce kuma ake jin 'yar asalin kasar el salvador ce da aka ji tana magana da harshen latinanci tana roƙon jami'ai da su kira gwaggwanta ta zo ta ɗauke ta daga gidan wakafin da ake tara yaran da ake kwacewa daga iyayensu shugaba donald trump ya ce dai hujjar da ya hujjar daukan wannan matakin na raba yaran da iyayen nasu a kan iyakar amurka da mexico da cewa amurka ba za ta zama wata mafakar 'yan gudun hijira ba To a halin da ake ciki kuma yanzu hukumar da ke lura da al'amuran 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta ce mutane miliyan 68.5 a faɗin duniya aka tilasta wa gudu su bar gidajensu a shekarar bara saboda yaƙi da tashe-tashen hankula ko aka tsanantawa. Kwamishinan 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin Filippo grandi ya gaya wa manema labarai a geneva yau talata cewa yawan 'yan gudun hijiran na shekarar 2017 ya zarce na shekarar 2016 da kusan mutane miliyan uku ya ce an samu ƙarin 'yan gudun hijira fiye da mutane miliyan 16 a bara a dalilin yaƙe-yaƙe da tashe-tashen hankulan da yaƙi ya ƙici ya cinyewa ko aka kasa kawo ƙarshensa kuma hakan ya janyo matsi ga mutane farar hula grandi ya ce a fiye da kashi biyu bisa uku na 'yan gudun hijira sun fito ne daga kasashe kalilan da suka hada da afghanistan syria sudan ta kudu da jamhuriyar demokradiyyar congo to labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To Madalla, shugaban kasar China Xi Jinping ya ce yana fatar Amurka da Koriya ta Arewa za su iya aiwatar da yarjejeniyar da suka kulla a taron kolin da suka yi makon jiya a Singapore. Tashar talabijin ta CCTV ce ta ce shugaban na Sin yana kalamin ne yayin da yake tarban shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da ya kawo ziyara a china din a wancan taron na makon jiya a singapore shugaba kim da shugaba trump sun cimma yarjejeniyar cewa za su yi aikin ganin an raba koriya ta arewa da makamanta na nukiliya yayin da ita kuma amurka za ta taimaka mata ta fannin tattalin arzikinta da kuma soke rawar daji da aka saba yi a tsakanin sojojin amurka da na koriya ta kudu abinda koriya ta arewa daman bata so ana yi ba a yau talata ne dai shugaban na china ya tarbi shugaba kim akan wannan ziyarar ta kwanaki biyu da ya kai a birnin beijing dakarun da saudi arabia ke mara baya a kasar yemen sun kai wani mummunan farmaki kan filin jiragen sama a garin hudaida da 'yan tawaye ke rike da shi yau talata shaidun ganin ido a ah, sun ce jiragen yaƙi na sama ne suka suka wuni suna fafutukar sansanonin mayakan 'yan tawayen huti da ke kusa da filin jirgin sama tun a satin da ya gabata ne dakarun haɗin gwiwa da saudi arabia ke mara baya suke kai har-haren jiragen sama kan 'yan tawayen huti da iran ke goyon baya kuma waɗanda ke rike da garin na hudaida a ƙoƙarinsu na ganin sun fitar da su daga yankin ita dai tashar jiragen ruwa ta hudaida muhimmiyar tasha ce ta fannin tattalin arzikin ƙasar don kashi saba'in cikin ɗari na dukkan abincin da ke shigowa da shi da shi a ƙasar ta tashar yake biyowa kuma akwai fargabar cewa 'yan tawayen na huti ka iya tarwatsa bama-bamai idan aka tilasta musu ficewa daga wurin. Hafsat Maina Muhammad kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kuma madalla bari mu faro rahotannin namu daga birnin tarayyar Najeriya Abuja inda shugabannin ma'aikata suka bayyana rashin jin daɗin su ga yadda ake samun jinkiri wurin sanya hannu akan kasafin kuɗin shekarar 2018 wanda ake zaton shugaba Muhammad Buhari zai yi a yau ko kuma gobe. Ga dai Nasiru Adamu El Hikaya da rahoto akan haka. Labarin shirin sanya hannu kan kasafin kuɗin Najeriya na bana daga shugaba Buhari ya biyo bayan samun labarin hakan ne daga majiyoyi masu tushe ciki har da kakakin shugaban Femi Adesina. Hakan dai zai kauce wa dakatar da kashe kuɗi na gwamnatin. Dalilin dai a fili yake don tun makon jiya kasafin bara da ake amfani da shi ya cika shekara ɗaya wanda kuma dama mataimakin shugaban Yemi Oshibajo ya sanya masa hannu lokacin shugaban yana jinya a London. Duk da majalisar dokokin Najeriya ta kara kasafin da naira biliyan ɗari biyar inda ya zama naira tiriliyan tara da ɗigo ɗaya ba zai samu je ka dawo ba don kurewar lokaci. In za a tuna shugaban kwamitin kasafin kuɗin na majalisar dattawa sanata juma Goje ya faɗi dalilin jinkirin da aka samu da kuma yadda aka duba kasafin a tsanake don amfanin al'umma. To wannan shekara ministoci da yawa sun ki zuwa su kare abubuwan ma'aikatansu. Ta kai ga sanda shugaban majalisar dattijai da na wakilai sanata Bukola Saraki da Onabu Yakubu Dogara sanda suka je suka kai ƙaran wannan ministoci gurin shugaban kasa Shugaban kasa kuma ya tsawata musu kuma ya ba su umarni cewa maza maza su zo su kare su sannan suka zo. Kaga wannan ya kawo mana dalilin da sa ba mu gama aikin nan da wuri ba kaga ba aikin mu bane muna fata dai zuwa gaba in an kawo wannan kasabin kuɗi da an kawo su ma zo su kare ma'aikatan su saboda mu samu mu gama aikin nan da wuri don kowa ya huta Daga wannan kasafin dai ma'aikata a Najeriya ke sa ran samun ƙarin albashi zuwa watan Disamba duk da babu tabbacin hakan. Shugaban kungiyar kwadago ta NLC Comrade Ayuba Wabba ya ce tashin farashin muhimman lamura na rayuwa na haddasa raɗaɗi ga ma'aikata da ma sauran al'ummar ƙasa. Cikin dubu goma sha takwas ake biyan ma'aikaci. Ƙarin nan da aka yi wuta kashi sittin da biyar. Ƙarin kuɗin mai kashi sittin da bakwai. A cikin dubu goma sha takwas kan nawa saura ne. To wani hali ake ciki da su karɓan pension. Akwai wanda yanzu a jihohi pension wata takwas ba a biya ba. A duba yanda talaka ba zai sha wahala ba. Shugaban ƙasa shine kai kadai mai gaskiya a cikin gwamnati da duk sauran kowa ya zo ne ya cika aljihunsa dole ne ko ya san halin da talakawa suke ciki talakawan da suka sha rana suka sha ruwa suka sha duka suka zaɓe shi ya kamata ya rike su ba wayannan wanda suke kawo ƙida na bankin duniya da kuma eh, hukumar lamani ta duniya suna kawo yana aƙida su za a mara musu baya ba a'a ya rike talakawa ga irin shawarin da masanin tattalin arziki Yusuf Aliyu ke ba wa gwamnatin to ai maza maza a fito da kuɗaɗe abin da zai zaburar da tattalin arzikin ƙasa kasan wajen biyan 'yan kwangila a kan kari abin da zai taimaki noma da wuri da kuma abubuwan da za su taimaki masana'antu da kuma kirkiran aikin yi to duk abin da aka tsara na samar da aikin yin nan to a maza maza a samar da kuɗaɗen da wuri da abin da ke hannu bayan sanya kan kasafin ministan kasafi udo odoma zai yi bayanin yadda kundin yake da aka ruwaito yana cike da ƙananan ayyukan jikin talaka kamar tona rijiyar burtsatse fiye da shimfiɗa tituna nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya mazan Allah magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilan. To madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. A ƙaramin hukumar Basa da ke jihar Filato a nan kuma ana ci gaba da zaman doya da manja tsakanin Fulani makiyaya da kuma kabilan Irigwe. biyo bayan tashe-tashen hankula da ake samu a cikin wannan lokacin wakiliyanmu zainab babaji na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto Al'ummomin kabilar Irigwe da Fulani a ƙaramar hukumar basa da ke nan jihar Filato sun buƙaci hukumomi da su sake waiwayar matsalolin tsaro a ƙaramar hukumar tasu ta basa. Kiraye-kirayen sun biyo bayan wasu sabbin hare-hare ne a yankin da ya yi sanadin rasa rayukan mutane da dabbobi. Kabilun na Irigwe da Fulani dai sau da dama sukan zargi junansu ne kan kai hari da zarar wata ɓarna ta auku. Mataimakin shugaban kungiyar al'ummar Irigwe a Waize Doro ya ce ko a yau ma an kashe mutane hudu a gida guda. Batun Fulani muna da damuwa kwarai da gaske. Yanzu haka sun zo sun shiga wani gida a nan don harbe mutane guda hudu, guda daya kuma yana asibiti. yanzu haka 'yan sanda sun zo nan ai sun zo sun gani sun ɗauki hotuna na gawacin da sauransu sun tafi ya kamata a ce an bar wannan kwamiti sun goma su ga abubuwan da ake yi su ga farnan da ake yi mana wannan kasan to an zo an tsayar da kwamiti din a tsakiya to muna son mu yi kira da ita karamar hukuma da kuma ita jiha ya kamata a san matakin da za a ɗauka domin ya zama mana mataki na ƙarshe. A waje guda kuwa shugaban kungiyar Miyatti Allah a karamar hukumar ta basa Umar da Kare ya ce a makon jiya an kashe musu shanu da dama. To mun zo mun zauna da su an tattauna an yi sulhu a kan cewa a dakatar da hare-hare duk wayanda Fulani suke kaiwa da wanda Irigoi suke kaiwa. To mun zo mun kafa kwamitin cewa a zo a zauna a yi sulhu mu mu yarda mun je ya fi so biyar a sa hannu su Irigoi sun ki. suna amfani da wannan damar yanzu sai su fito suna ɗiba sanunmu a kasan irkuba kamar satin da wuce ran ladi suka je suka kase saniya saba'in da biyu na alhaji rago da na yakubu sannan suka je wajen kwal din nan suka ɗiba saniya ɗari da ɗaya na isa burti ina son kira ga gwamnatin tarayya da na jihar filato da na karamar gumar basa su zo su ɗauki mataki a sa hannu a mai da zaman lafiya a basa in mu fulani muka ki mu sa hannu a hukunta mu in su suka ki su sa hannu a hukunta su in ba haka ba za a samu zaman lafiya ba kashe fulani ko kashe irgoi duk asara ne ba wani riba shugabanni kuma su tabbatar cewa ran da suka mutu fa za a tambaye su irin shugabancin da suka yi a baya dai karamar hukumar basa ta kafa kwamiti da ya kunshi al'ummomin da ke rikici da juna a yankin amma duk da hakan kusan kullum sai an samu rasa rayuka wa na mutane ko dabbobi a hirata da gwamnan jihar plateau simon lalong ya bayyana yunkurin da gwamnati ta yi don samar da ingantaccen tsaro a jihar musamman gefen sojoji mayakan sama an kawo mana an bude mana sabon barak nasu a wannan kuma wurin wanda za a iya zuwa ana neman mutane in akwai damuwa a wayansu jihohi kuma daga nan za a dinga taimakawa mutane da ana cikin rikici ba su samu inda za su fito ba kwanan nan aka bude banda haka muka ce muna neman taimako na karin 'yan sanda an bude mana babban wuri kuma an kara mana babban wuri na 'yan sanda musamman wanda za su duba irin masu rikici domin sa shi a shandam yanzu sun iso an riga amma an fara turawa muna nan muna gyara a kara mana to a cikin zaman lafiya da muka samu shine muka ci nasara a jihar mu gwamnan jihar plateau kenan simon lalong Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. zauna da al'umma gaida Zainab Babaji. yau 19 ga watan yuni shekarar 2018 rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin tattaunawa da 'yan mata ko kuma mata da aka musu fyaɗe a lokutan yaƙi bayan la'akari da aka yi akan yadda wannan mummunan ɗabi'ar ke ƙara samun mazauni a ƙasashe da dama ga dai muni barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton ɗabi'ar yi wa mata fyaɗe a lokutan tashe-tashen hankula wani ciwo ne da ke barin tabo mai wuyar ɓacewa bisa la'akari da abubuwan da ke faruwa da matan da suka tsinci kansu cikin wannan hali waɗanda ba idan fadawa cikin halin damuwa sukan fuskanci kyama daga al'umma ga barazanar kamuwa da cututtuka ko ɗaukar cikin da ba a yi niyya ba sabili kenan da majalisar ɗinkin duniya ta ga dacewar keɓe ranar 19 ga watan yuni domin tantaunawa akan wannan al'amari mai matuƙar ɗaurin kai hajiya halima sarmai na daga cikin shugabannin ƙungiyoyin kare hakkin mata a nan nijar wannan rana tana da mahimmanci kwarai kwarai kwarai kwarai zan ce ma mu mun yi alfahari da ita in ka ɗauki misali yan matan cibo an ɓata musu rayuwa saboda da an musu ɗiya sun tafi yara shirtu da su an maido su mataye uwaye ka gani kuma ɗiyan alhali ɗiyan ma baka san ba ko na wane ne baka san ba in gobe ta yi kaka zaka ce ma ɗan wane ne uban shi kaka ne asalin shi ba ka iya faɗi ba kaga wannan abinci kasu ne babba ni na ta yi zahir na gani mata suka ce su ce to mu ɗan ɗiya a gaskiya ba mu san ba ko waye uban saboda mutum ya zo ya ritsa da kai wani bi huska shi ma a rihi ya yi amfani da kai ka gani baka san ba kowane iri ne baka san ba kaka ne kuma an tashi da ciki to haka na irin wannan rayuwar kaga mata suke kare yanci da haƙoƙin yaran da aka haifa ta hanyar fyaɗen da aka yi a lokutan tashe-tashen hankula shine taken ranar ta bana sabili kenan da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a sakonsa ya zo da wasu misalai na irin waɗannan matsaloli yaran da aka haifa a sakamakon fyaɗe a lokutan tashin hankali kan tsinci kansu cikin halin rashin takardun zama 'yan ƙasa sannan ba wuya su tsinci kansu cikin ƙungiyoyin tsageru shekaru goma kacal bayan haihuwarsu yayin da a wani lokacin su da mahaifansu ake masu kallon masu goyon bayan ƙungiyoyin tayar da ƙayar baya haka a nan Nijar ma masu kare hakkin ɗan adam irin su Salisu Amadu ke da irin wannan ra'ayi. Ai mutum bai zaɓa uban shi. Yaro da aka aihuwa in ka ɗauke shi ka gyara shi he gyara al'umma in ka bar shi he lalacewa abin da ya kamata a masu a janyo su jiki a gyara su kasan duk lokacin da mutum ya lalace in ka kori sai kallacewa amma an kashe wani jiki kana iya gyara shi kenan Allah sai ya baka ladan sakamakon lura da yadda wannan matsala ke kara tsananta yasa kungiyoyin kare hakkin mata soma kiraye-kiraye ga gwamnatoci akan bukatar tanadin hukunci mai tsanani ga duk wanda aka kama da laifin aikata fyaɗe. Gwamnati daga majalisa a hudo doka mai tsanani ta kare mata wanda ya bata ma yarinya rayuwa ya salwanta ta hudda ta daga cikin mutane a mai hukuncin kisa ma ko ma ba a kashe shi ba da aka sa shi kaso rai da rai aka mai hukunci mai tsanani wannan abin zai daina majalisar ɗinkin duniya ta hanyar sakatare janar ɗinta ta bayyana cewa shirye take ta haɗa gwiwa da gwamnatoci da sarakunan gargajiya da na addinai da ƙungiyoyin kwararan hula domin bullo da matakan murkushe wannan matsala tun abin bai fice intaha ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. da sulaiman muni barma waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ko karfe 11 ne da minti goma sha 18 na safe a nan washington ga kuma shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada su dangi zan gabatar daga nan sashen hausa na murya amurka a wannan makon za ku ji ci gaban hirar da wakilin wakilinmu zaharaddin sani funtuwa ya yi da wani matashin manomin shinkafa da sarrafa ta da ke kaduna wato malam sadiq falala abubakar ga ci gaban tattaunawar tasu kun gamsu da ita bankin Najeriya din ya yi maku wajen wannan harkar akwai akwai akwai jararraku da ya kamata gaskiya a yi a ta fannin amma alhamdulillah duk abin da zaka yi in aka dan fara abu abu mai wuya shi ne ka fara idan ka fara sauran gyararrakun ka zo ka dinga kawo su ne a ciki a hankali ana ganewa da aka yi kuskure a gyara inda ba a yi kuskure ba a gaba da yi yanda ya kamata to ko za ka jawo hankalin ita gwamnati wato su mahukunta a wannan bangare naku na noman shinkafa irin kurakurai ko kuma kalubalen da kuke fuskanta ko za su ji domin gyara Eh to kaman gaskiya kaga a ta fannin ba da kayan amfanin gona da ake yi da abubuwan da suke amfani kamar su iri su taki su abubuwa. Wani sa'i akan bada a lokaci da ya ƙure. Za ka ga ba a bada a lokacin da eh, ba a bada a lokacin da ake bukata ba sosai. Sai ka ga su manoman ko sanda kayayyakin nan za su shigo musu sai su je ba ba amfani. ga suna saidawa ba sa amfani da shi saboda ya riga ya wuce lokacin so kuma ya kamata gwamnati ni kamar buyayen waɗanda muke sarrafa shinkafa ta nema shawarwarin mu saboda irin shinkafar da muke muke son sarrafawa saboda ita shinkafa akwai kala kala akwai guntuwa akwai doguwa akwai mai kiba akwai siririya so irin wannan tun daga farko sai a sani cewa oke ga irin wanda mu muke so sosai wanda mun jama'a tana son siya a hannunmu ah. sai a sai su san cewa to ga irin da za su ba wa manoma duk irin wannan hanya ne da za a samu a samu ci gaba a wannan harkan shinkafa da ake yi noman shinkafa nan ana yin shi lokacin rani lokacin da ba lokacin damuna ba ana yin shi da lokacin rani kuma ana yin shi da lokacin damuna To ku kuna yi? Mu muna yi manoman da muke taimakawa duk ba wanda ba sa yi kamar yanzu misali a Niger akwai manoman da muke harka da su yanzu haka su kaga yawanci sun ma fi yin sun fi karfi a noman rani. Saboda so noman rani adadin ruwan da zaka ba wa shinkafar zaka iya controlling din shi ba kamar noman damuna ba noman damuna ka ga ruwa daga Allah na'am eh. na'am to kamar manoman shinkafar nan akwai irin in ce wani lokuta da kuke kira domin yi musu bita na ƙara waya musu da kai matsayin ku na manyan manoman shinkafa a Najeriya to alhamdulillah muna kokari muna muna muna so mu haɗa kai da mutane wanda masanan harkan noman shinkafa wayansu ma daga kasashen waje yanda za a zo a musu training sosai saboda shi manomin mu da muke da shi a a Nigeria ba wai yawanci abin da suke amfani shi ba su kuma a wannan harkan noman kimiyya ne an samu ƙarin ilimi akan shi zaka ga mu a Najeriya manomi bai fi a hekta ya ma ya ma tan ila biyu zuwa uku ba amma kasan waje za ka ga ana samun tan tara tan goma tan sha biyu duk ana samu an samu ci gaban nan so yanzu muna kokari mu ga yadda za mu yi mu samu hanya da za a faɗakar da manoman nan akan yadda za su dinga yi mu ma muna samun tan sosai a kowane hekta da za a yi noma. to kamar na ga a jihar katsina akwai wani yanki na ɗandime wanda su ma sun bunƙasa wajen harkar noman shinkafa ko harka ku ta kai na yankin eh to su a dan dume gaskiya mun dan taba siyan shinkafa a hannunsu amma ba mu taba harkar noman da su ba a can gaskiya amma mun dai taba turawa an siyo mana shinkafa kuma shinkafa su tana da kyau to babu wata alaka da za ku hada da su na ganin cewa ka ce shinkafa su tana da kyau domin ƙara bunƙasa ah. wannan noman shinkafa ai ka san yanayin girman kamfani yanayin inda za ta iya kaiwa To mu yanzu a daidai bisa girman mu inda muka ga eh, muna muna harka da inda muka ga za mu iya samun ci gaba. Insha Allah kuma yayin da Allah ya da kamfani ta girma muna da rai za mu ƙara mu ma bunƙasar da hannayenmu zuwa ga manoma a ko'ina da ko'ina. Ko akwai wani jan hankali ko kira da za ka yi ga su waɗannan manoman shinkafa? To, insha Allah dai muna fatan cewa su manoman za su mai da hankali a yin shinkafar tsakani da Allah. Saboda wani sa'i ba wai ka zo ka yi noman shinkafa ba ne ba, amma an ka yi noman shinkafar yanda za ka yanke ta, yanda za ka bige wayan wayansu za ka ga ba sa shekewa ma da kyau. To muna sa rai da insha Allah su manoma yanzu da za mu muke harka da su muna faɗakar da su muna nuna musu ga irin shinkafar da muke so ga yanda muke so ku sheke ta ku tabbatar sun sheke da kyau ba shefe ba yayi duka irin abubuwan nan to muna musu kuka haka kuma alhamdulillah ga waɗanda muke aiki da su sun fahimta sun gane sun san cewa ga irin shinkafar da ya kamata su ba kamfanin su alhamdulillah muna godiya gaskiya muna kuma murna ga gwamnatin nan yadda suka mai da hankali a noma in ba haka ba ah, mu irin kamfanukan mu kamfanin da muka kafa Falgate muna shinkafa fall ba lalle ba ne ba a ce mun zo mun yi kamfana mun kafa kamfanin harfin gwiwa ba mun tabbatar cewa gwamnati ta mai da hankali so kukanmu ga gwamnati su dage su ma su mai da hankali tallafawa ah, manoman da tallafawa mu irin kamfanukan mu bunƙasa a girma Da gaskiya abin alfahari ne yanzu ƙasa ana cin shinkafar Najeriya kuma mutane sun san cewa shinkafar ta mafi daɗi ta fi shinkafar ƙasan waje daɗi. To anan muka kawo muku ƙarshen wannan hira tare da wani fitaccen manomin shinkafa Alhaji Sadiq Abubakar Falalu. Anan nake cewa mu huta lafiya. madalla malam zaharaddin masu sauraro wanda ya kawo mu ƙarshen wannan tattaunawar sai wani makon idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti, ni safina ta sada sodangi ke cewa a huta lafiya. yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Sakon farko a yau ya fito ne daga Malam Usaini ɗangote Karsuwa, angon Aisha Baban Humaira daga jihar Yobe, ya ce, Salam VOA Hausa, don Allah ku bani dama na kira ga gwamnatin jihar mu ta Yobe da ta yi wa Allah taima manzan Allah ta zo garinmu na karasuwa domin tona muna magudanar ruwa wato lambatu ganin yadda muke fuskantar ambaliyar ruwan sama duk shekara. wanda sakamakon haka yake rusa mana gidaje duk sakamakon rashin magudanar ruwa fatarmu Allah ya sa wannan saƙon ya kai ga kunnen da ya dace. sai wasiƙa ta gaba ya ce, A gaskiya ban ji daɗin yadda ƙasashenmu na Afirka suka gudanar da wasanninsu ba a gasar cin kofin duniya da ke gudana yanzu. Don haka muke kiransu da su dage su fidda mu kunya a wasanni na gaba. Saƙo daga Adamu Sabiu, Wangara Gezawa, Jihar Kano, Najeriya. Mai wasiƙa ta gaba ya ce, muna jajanta wa al'ummar garin Azari da ke jihar bauchi musamman manyan 'yan kasuwa sakamakon iftila'in gobara da ta auka cikin babbar kasuwar garin wanda ta jawo salwantar dukiyoyi bila adadin allah ya kare na gaba amin sako daga ɗan kishin ƙasa Husaini Abba Damban jihar Bauchi. Wasiƙa ta gaba ta ce, Assalamu alaikum VOA Hausa, Allahu Akbar. To al'ummar jihar Bauchi muna jajanta muku a sakamakon gobara da ta lamushi dukiyoyin al'umma a garin Azari. da fatar Allah ya kiyaye gaba, Allah ya tsare. saƙo daga Ibrahim Musa, wada barikin ladi jihar Filato. Mai wasiƙa ta gaba kuwa ya ce, ina ma ina ma abin zai ɗore. VOA Hausa na fara da wannan kalamin ne dangane da kwalliyar sallah inda ko ina ka hanga. za ka ga mutane fes-fes gwanin sha'awa musamman 'yan mata da ƙananan yara wanda wasu in ka kalle su za ka ce ma tamkar ba su ba amma abin takaici shine daga zarar sallah ta wuce sai a koma gidan jiya wato aka akasin haka a saboda haka nake yin kira da iyaye musamman mata da su rika tsabtace 'ya'yansu a ko da yaushe ba sai lokacin sallah ba ko bukukuwa. domin kare lafiyarsu da ma zama abin sha'awa cikin al'umma. Sako daga ɗan kishin ƙasar Najeriya, Hussaini Abba Dambam, ƙaramar hukumar Dambam, jihar Bauchi. Tuma da yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice wasu muryoyin yara ƙanana da aka ji sun mauta suna neman iyayensu a wani sauti da aka sako bayan da hukumomin shige da ficen Amurka suka raba yaran da iyayen nasu sun harzika mutanen Amurka da yawa kuma ya fusata su da gwamnatin shugaba Donald Trump da matakan da take ɗauka a kan bakin haure da ke shigowa a ƙasar ba da izini ba a cikin halin da ta kira na ba sani ba sabo. a halin yanzu kuma hukumar da ke lura da al'amuran 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane miliyan 68.5 a faɗin duniya aka tilasta wa aka tilasta wa gudu su bar gidajensu a shekarar bara saboda yaƙi tashin hankali ko aka tsanantawa To rahotanni sun nuna cewa gasar cin kofin duniya ta wannan shekarar da aka gudanar da ake gudanarwa a Rasha ita ce gasar cin kofin duniya mafi tsada da aka taba shiryawa inda aka nuna cewa an batar da zunzurutun kuɗi sun kai dala miliyan dubu sha biyar na Amurka wajen shirya wasannin. da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin sai wani lokaci can da yamma za ku ji mu ɗauki da sauran rahotanninmu da labarai da sauran shirye-shirye yanzu a madadin hafsat maina muhammad da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma julie gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni sai kuma injiniyan mu na wannan rana wato rob mclean baba ya kuma kirini ke sallama da ku daga nan washington dc sai a dakaci shirin yau da gobe